yawan bacci duk wanda Allah ya jarabe shi da mugun bacci wallahi ya zama almajirin shi dan oba ko yaushe wai kai bacci wai hutu ba Allah ya kawo ka duniya ne dan ka je kai ta bacci ba an ware maka lokacin da za ka yi bacci ko qur'ani ma cewa ya waje al laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha dare a kwanta a huta rana kuma a fita a fafata sai mutum ya canja bacci bacci bacci ko yaro kake da shi yana da yawan bacci ka rinka hana shi bacci saboda yawan bacci yana kashe zuciyar dan adam sannan kuma yawan bacci yakan tauye wa dan adam abubuwansa na amfanin duniya da kuma amfanin lahira gabaki daya babu alheri ga yawan bacci ko ko likitoci in kun lura akwai iya adadin awannin da suke cewa an so ka yi bacci iya wannan lokacin amma sai mutum ya mai da a ofis bacci a cikin mota bacci a ina ne bacci duk inda ya zauna sai ya gengida sai ya bacci masifa ce wannan bala'i ne ina za ka iya tashi kai kiyamun laili ina za ka iya yin aikin gwamnatinka yadda ya kamata amma wasu mutane gani suke yi hutu ne wallahi wannan ba daidai ba ne baccin nan sai hana ka ƙiyamun laili baccin nan zai hana ka tashi a asubahi kai sallah baccin nan zai hana ka neman ilimi shaidan yakan shagaltar da mu da abubuwa na halal ne amma sai mu wuce gona da iri a kansu